الحمد لله الذي هدانا للإسلام الذي هو أعظم المنن وأمرنا بالإخلاص الأمل له في السر والعلن أحمده سبحانه على إحسانه العام وأشكره على جزيل الإنعام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاتقوا الله عباد الله واطيعوه وراقبوه في السر والعلن ولا تعصوه واعلموا ان الذنوب والمعاصي تضر, تضر في الحال والمآل وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان فسبب المصائب والفتن كلها الذنوب فالذنوب والمعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتها ولا في قلوب إلا أعمتها ولا في أجساد إلا عذبتها ولا في أمة إلا أضلتها ولا في نفوس إلا أفسدتها وللمعاصي آثار وشؤم تزيل النعم وتحل النقم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بالتوبة يقول تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال شاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزول النعم يقول تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوء والخوف بما كانوا يصنعون وقال أيضا في آية أخرى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا روى أحمد عن صوبان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بذنب بذنب يصيبه وفي الحديث آخر الذنوب تنقص العمر ومن شؤم المعصية أنها تمنع القطر وتسلط السلطان وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعون وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وشؤم المعصية بلغ البر والبحر كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن شؤون ومن شؤم المعصية أنها تورث الذلة وتفسد الأقلة وتورث الهمة وتضعف الجوارح وتعمي البصيرة وأعظم من ذلك كله تأثيرها على القلب وقال الحسن رحمه الله الذنب على الذنب ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت فإذا مات قلب الإنسان لم ينتفع به صاحبه قال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الزلا إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها والأحسن من هذا قول الله تبارك وتعالى ألم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها الله نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للسيئة سوادا سوادا في الوجه وظلمة في القبر ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق قال سليمان التيميمي إن الرجل ليذنب الذنب فيصبه وعليه مزلته ومن خطورة المآسي أنها تضعف الحفظ وربما أذهبته وتحرم صاحبها العلم اتقوا الله عباد الله ولا تقترفوا الذنوب ولا تستهينوا بها قالت عائشة رضي الله عنها أقلوا الذنوب فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء أفضل من قلة الذنوب قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة لكن انظر إلى من أصيت وقال بشار لو تفكر الناس في عظمة الله ما أصوا الله تبارك وتعالى قال وحيب بن ورده اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك واعلموا عباد الله أن الذنب دين في ذمة فاعله لا بد من آدائه قال أبو درداء رحمه الله البر لا يبلى والإثم لا ينسى قال الفضيل بن عياض ما عملت ذنبا إلا وجدته في في خلق زوجتي ودابتي ونظر أحد أحد العباد إلى سبي فتأمل محاسنه فأوتي في منامه وقيل له لتجدن غبها بعد أربعين سنة وقال ابن سيرين حين ركبه الدين واغتم لذلك إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة وقال أحد السلف نسيت القرآن بذنب عملته منذ أربعين سنة ومن أضرار الذنوب والمعاصي أنها تسخن صاحبها عن العبادة كما قال رجل للحسن يا أبا سعيد إني أبيت معافا وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم فقال ذنوبك قيدتك وقال الحسن أيضا إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وقال السوري حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته وقال بعض السلف كم من أكلة يعني من حرام منعتني قيام الليل وكم من نظرة يعني حرام منعتني قراءة سورة وقال أبو سليمان الداراني لا تفوت أحد صلاة الجماعة, صلاة الجماعة إلا بذنب لذا فإن المؤمن العاقل يجتهد في البعد عن الذنوب ويجهر أهل الذنوب والمعاصي فإن شؤم معصيتهم يبلغه فكما أن الذنوب والمعاصي تمحق البركة العمر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 وما أمروا به لأكثر الله لهم الأموال حتى يغتنوا بها ثم يقول الحسن والله إن كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لكذلك كانوا سامعين لله مطيعين له فتحت لهم كنوز الكسرى وقيصر وقال نوح عليه الصلاة والسلام لقوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في القلوب الخلق فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة ورواه مسلم وقال الله, وقال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعلى العبد المؤمن أن يأخذ بأسباب المغفرة وأجلها التوبة النسوها والاستغفار والاعتراف بالذنب والندم عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقول فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له رواه الخمسة وفي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أذنب ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا أو قال عملت عملا فاغفر لي فقال تبارك وتعالى عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة in kunti almamti bi zambin fastagfirin laha wa tubi fa inna al’abda iza azna ba sun mastagfirin laha gafar Allah wa lahu rawafu ahabat alafi sallu allal habibul mustafa kama a marakun fi muhkami tanzili mala’ika ta huyu sallu na nabi ya ayi hallazi amanu amano sallu wa sallu taslima Allah fasalli fa wa sallu ma abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها اللهم رب اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اهدنا واهد شباب الإسلام والمسلمين وخذ بناسيتهم إلى الخير والصلاح والرشاد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم hudubar mu tana magana akan wato illar zunubi akan ɗaiɗaikun mutane da al'ummar mutane da gidajensu da masana'antunsu da gonakansu zunubi yana da illoli akan waɗannan gaba ɗaya ma za mu iya cewa babu wata matsala a duniya wadda za ta damu al'umma kamar zunubi shine asalin abin da yake jawo ta jama'a yau mun samu kanmu cikin wani irin hali dukkan munanan ayyuka da allah ya hani a kansu suna ta afkuwa a cikin wannan al'umma kuma akai akai ba yankewa kuma babbar matsalar ma duk waɗannan abubuwa sun fi afkuwa daga cikin musulmai su suka fi aikata waɗannan ayyuka din ana luwaɗi ana maɗigo ana zina ana shan giya ana kashe rayuka ana yanka mutane ana cin riba ba abin da ka sani wanda ba a aikatawa babbar musifa yanzu shine fyaɗe idan ka kalli fyaɗen nan watakila duk yadda za ka ba shi fassara sai ka rasa taya za ka fassara shi wani in ya kalla ya ce mata su yi su fada suna fitan tsiraici wadda yake jan hankalin matasa ko masu yin fade din to amma idan ka dawo gefe guda kuma sai ga yarinya yar shekara biyar ita kuma mai nata ya bayyana wanda har za a yi sha'awarta na ma in ka kalla sai ga cewa wancan dalilin yana nan amma kuma ga wani abu daban wadda kuma shi za ka iya cewa ba wancan dalilin ba ne ya jawo to watakila ma 'yar shekara bakwai ko 'yar shekara fudu ko biyar ina ga 'yar wata uku yar wata uku ita kuma me za a kalla a yi sha'awa wace sutura za a sa ta ja hankalin mazaje idan kuma ka kalli cewa matasa ne masu yi saboda sabuwar balaga da sha'awa da 'yan mata to sai ka samu an kama tsoho mai shekara saba'in ko sittin ko kuma tamanin ko saba'in da wani abu shi kuma wace irin sha'awa ce ta jawo masa gaba ɗaya kawai abin shi ne ko mu ƙi ko mu yarda shi ne zunubi ya yi yawa a duniya shi yasa munanan ayyuka suke maimaituwa da abin da za ka iya fassara shi da abin da ba za ka iya fassara shi ba shi ne fitinar zunubi ne ta afkar da mutane ciki sannan ƙasa kamar gwamnatoci da majalisu ba ruwansu ma da maganar zunubi don ba a maganarsa kullum maganar da ake shine hanyar ciwa-ciwa yanzu na ga kamar rigima ta barke wai za a ba ma wasu mutane aiki kuma wasu sun ce su gashi kaza kaza kaza rigima ta zama tsakanin minista na kodago da wane ne da wane ne ba mai maganar zunubi ka taba jin inda gwamna ya tsaya zai yi jawabi ya kira al'ummar sa ya ce ta tuba ta daina zunubi duk jawaban da gwamnoni suke a ƙasar nan ka taba ji ko ka taba jin shugaban ƙasa inda ya tsaya ya yi jawabi ya ce al'umma ta daina aikata zunubi jama'a akwai wanda ya taba ya taba ji a ce shugaban ƙasa dai yau ya tsaya ya yi jawabi ya aika saƙonni a rediyo da tv da kafafen watsa labarai jama'a ƙasar nan in ba mu tuba daga zunubi ba ba za mu fita ba ka taba ji da Allah akwai wanda ya taba jiye magana kenan kamar babu to an ce sai malamai shi ko malami dama a anguwarsu ma ba shi da kokobo balle wani ya masa biyayya abin da ya faɗa ma in yana son ya kare talaka wani talakan zai tashi ya ce hasa da malamin yake musu yanzu an zo za a ba da rance mun ce kada a bayar da riba da ruwa wani ya zo yana surutu yana cewa ai hasa da muke musu saboda mun ce kada a ba su bashi da ruwa wai hasada muke musu wannan shine malami wanda zai zo ya tsaya magana ya hana ka shiga wuta amma kana cewa wai hasada yake maka to ya barka ka shiga wuta shine son ka da ake yi to wannan fa ita ce al'ummar mai mata yaƙi ma zaginsa take mai nema ya kare ta daga wahala ma zaginsa take bai fita ba har yaushe saboda haka zunubai babu inda za su shiga su gyara ko da wasa in kana tunanin in kai zunubi za ka sha fari a gurin allah ba za ka sha ba babu abin da zai fitar da kai shine ka tuba ka daina zunubi wannan fyaɗe da waɗannan abubuwa da suke faruwa duk fitina ce ta zunubanmu kuma abin da zai baka takaici shine in wancan ya yi zunubi kai kana jin haushi bai daina ba to kai kuma ranar ka idan ta zo akan matsalar ka za ka yi zunubi kowa idan kofar samun kudinsa ta zo zai yi zunubi Allah shi ya ce wai bari kila in yi wannan Sayi yi gufaru lana za a gafarta mana wa in ya ce aradon misulhu ya akhuzu mai cin riba zai yi wannan an samu wata mata tana tarawa tana bayyana tsiraici a wajen biki aka gaya mata ta daina ta ce ai rana ɗaya ne dai <laughs> wai rana ɗaya ne ita ba ta sani ba tsalle ɗaya ake shiga wuta ba za a fita ba sau da sai ga mutum ya zo idan lokacin da zai samu ya zo da zunubi ba daidai ba ne to zai yi kokarin ya ce wannan sau ɗayan kam ya kamata a ce ya yi shi kuma wannan zunubin alabar shi in ya kama zai dawo ya tuba allah haka yi ma yahuda ya ce duk lokacin da muka musu magana haka suke idan wata ma ta zo a wannan damar za a karba yanzu cin hanci in ka ce ɗan sanda to waye ba mu ɗan sanda da ya kamata wanda zai bayar ya hana bayarwa ko mu ga tsiyar ɗan sanda. ko ba haka ba ne akwai magana mana ba haka ba ne saboda haka in ka bayar ba za ka zo ka zargi ɗan sanda don kai ka fara bayarwa ko to kuma wata bukata ce wanda bata zame maka dole ba yanzu kake kawo ta kasa ta a matsayin larura ka ce sai an yi ta larura ce wanda wata larura ba larura ba ce wuta za ta kai ka in doka ka karya a kai ka gaban hukuma ka biya haraji su ba ka biya tara su ba ka rasit ka tsaya akan wannan ka ga yadda za a yi na yadda na yi laifi amma a kai ni gaban hukuma in biya tara a bayani rasit amma ba zan baka cin hanci rabin abin da zan biya tara ba ka sake ni da ni da kai duk mun zama mabarnata a ƙasa ko ba haka ba ne duk mabarnata ne ba wanda za ka zarga saboda haka duk mu ne kuma wallahi ina gaya muku na sha faɗi a nan billahi lazi in dai al'umma ba tuba za ta ta koma ma Allah ba duk abin da take ciki yanzu ta fara shiga wallahi yanzu ta fara shiga ta wannan ruwan sai an kai matsayin da Allah ba zai yi shi ba wannan ruwan saman wallahi sai an kai matsayin da Allah ba zai yi ruwan ba saboda tsabar bala'i yanzu akan lomar tuwo da safe baka ci ba da rana baka ci ba da yamma baka ci ba sai ka fito kai ta ihu kuma daga ka ci ka koshi zaka ce ina inda zunubi yake zaka je ka aiwatar auratayyar mu zunubai zaman mu a ofis zunubai a mu zunubai cikin kasuwa zunubai cikin gidajen mu zunubai ko ina zunubi ta ya za a yi mu tsira shi yasa wannan hudubar za ta ambata maka idan kai zunubi a yau kaga sati guda ko shekara guda Allah bai tuna maka zunubin ba baka ga komai ba to kada ka kuskura ka karyata malamai ko ka karyata annabi zan Allah ya ce za ka iya yin zunubi yau Allah zai rubuta date din wallahi ba zai kama ka da laifin ba sai bayan shekara arba'in zai ɗora maka wannan zunubin shi sa yanzu idda muka shiga a cikin ƙasar watakila zunuban da muka shekara arba'in ne Allah ke dawo da shi wanda wasu da suka yi zunubin yanzu suna lahira amma illar zunubin yana nan a duniya kuma sai ya cimma al'umma tunda al'ummar bata tuba ba bata daina ba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirya da mu zuwa ga musulunci da musuluncin nan shine mafi girman baiwa da Allah ya yi akan al'umma Allah ya umurce mu da yin ikhlasi akan ayyuka a bayyana ko a asirce muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala akan ihsaninsa da ya ma wannan al'umma cikakke muna godiya a bisa gwaggwabar ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai shi Allah guda ɗaya sannan muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne kira da aminci su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku yi masa da'a ku kiyaye ubangiji a sirrance ko a bayyane kada ku saba ma Allah a ɓoye ko a bayyane kuma ku sani lalle zunubi da ayyuka munana suna cutar da ɗan adam a halin da yake na rayuwa da kuma halin da zai zo masa nan gaba sannan cutarwar zunubi a cikin zuciyar ɗan adam yana cutar da zuciya kamar yadda guba take cutar da jikin ɗan adam idan ya shata sababan musifu a duniya gaba ɗaya da sababan fitinu dukkansu gaba ɗaya babu abin da ke kawo sai zunubi da ayyukan sabo zunubi bai taba sauka a gidan wani mutum aka aikata shi a cikin gida ba sai ya halakar da wannan gidan baya gyara gida zunubi bai taba afkuwa a cikin zuciyar wani mutum ba ya aikata face sai ya makantar da basirar wannan zuciyar zunubi bai taba afkuwa a cikin jikin wani mutum mumini ko ma wani irin mutum ba face sai ya jawo ma wannan jikin azaba zunubi bai taba afkuwa cikin wata al'umma ba sai komin girmanta da karfinta sai ya kaskantar da ita ya wulakantar da ita zunubi bai taba shiga wata rai ba face sai ya bata wannan rai din don haka zunubi yana da gurabe na illoli iri daban-daban daga cikin illolinsa shine ya gusar da ni'ima da aka ba wa mutane ko ta zaman lafiya ko ta lafiyar jiki sannan ya maye gurbinta da saukar da musifa iri daban-daban ali abi talibin allah yadda da shi yake cewa bala'i bai taba sauka ba sai da zunubi kuma ba a taɓa wa mutane bala'in da ya sauka a kansu ba sai da tuba komawa ga allah ƙur'ani yake magana yana cewa duk abin da ya same ku na daga musifa ya samu ne saboda gwargwadon abin da hannunku yake aikatawa tare da haka allah ya ce ina afuwa akan mafi yawa da yafiya ubangiji ya ce ai haka nan abin yake ni dai ubangiji allahnku ban zama ina canza muku wata ni'ima da na yi muku ba in kawo muku musifa a gurbinta har sai ku kun canza da kawunanku da haka duk halin da muka samu kanmu to mu muka canza waccan ni'ima ta zaman lafiya da arziki da duk abin da muka gani mu muka canza muka kawo mu kanmu musifa wani mai magana yana cewa idan ka kasance cikin wata ni'ima da ubangiji ya ma to ka kiyaye ta ka tsare ta da bin allah domin aikata zunubi yana gusar da ni'imar da Allah ya maka yau kuma babu shakka ni'ima ta tafi sai kuncin rayuwa da ya damu al'umma ubangiji ya buga misali a cikin alkur'ani na alkariyar garin makka yana cewa Allah ya ba da misali akan wata alkariya wanda ta kasance amintacciya tana cikin nutsuwa arzikinta yana zuwa mata ta kowane guri na marmari da abin da take so daga kowane bangare sai ta kafirci na zunubi ta muna na ayyuka Allah sai ya ɗanɗana mata musifar yunwa da bala'i da kuma tsoro saboda abin da ta zamanto tana aikatawa najeriya ta kai kusan irin wannan hali a shekarun baya na baya can an rayu cikin arziki da kuma ni'ima mutum zai iya kwanciya a kofar gidansa ya ci abinci ya kwanta a gurin ga kwanciyar hankali ga ni'ima muka butulce ma ubangiji yau zama akan kofar gidanka ya zama ba zai yiwu ba saboda ana cikin tsoro sannan duk ni'imar da aka yi wa mutane yanzu tana neman gushewa banda tsoro da bala'in talauci da kuncin rayuwa ba abin da ake ciki sai kuma zage-zage da ake ta yi Allah ya faɗi wannan ya ce yahudawa saboda zaluncinsu na ɗauki halaliyarsu sai na haramta musu sannan kuma na wato na zamanto na ɗanɗana musu musifa ta ƙasƙanci da wulaƙanci kusan jama'a zaluncinmu yanzu ya jawo mana wasu al'amura na daban wanda arzikin da muke da shi Allah ya haramta a ji daɗinsa a cikin ƙasa ana zaune ne kawai cikin wahalhalu iri daban-daban kowa ka taɓa da irin tasa damuwar zunubi ya baibaye mu Imam Muhammad ya rawaito hadisi daga sauban yana cewa manzan Allah ya ce wani mutum zai arkata haram sai Allah ya haramta mishi arziki saboda zunubinsa da ya aikata a cikin wani hadisin kuma na daban manzon Allah cewa yi zunubai suna taƙaita rayuwa ko kuma suna sa mutuwar fuju'a haka kawai sai a rabu da mutum a ce ya mutu zunubai idan suka yi yawa suna taƙaita albarkar rayuwa kuma suna kawo ƙuncin rayuwa a cikin al'umma yana daga cikin shi'umci da cutarwa irin na zunubi yana hana ruwan sama da albarkar ƙasa daga cikin illar zunubi da abin da yake jawo al'umma idan tana aikata aikin zunubi akan kawo shugaba mara tausayi sai Allah ya sallada shi akan al'umma ba zai ji tausayinsu ba ba kuma yadda suka iya da shi haka kuma zai ci gaba da gana musu azaba ya zo a cikin sunan na ibnu maja daga ibnu umar Allah ya da su yana cewa mutane ba za su tauye kwanan awu ba da wato sikeli face sai an kama su da wasu shekaru na bala'i da kuma tsananin kuncin rayuwa sannan kuma Allah zai kawo azzalumin shugaba ya ɗora a kansu wanda ba shi da tausayi ba za su hana zakka ta dukiyarsu ba sawa'un zakkar kuɗi ne ko ta amfanin gona ko kuma ta dabbobi face sai mun hana su albarkar sama sai kuma mun hana su albarkar ƙasa in ba dan kwari da dabbobi da bayan ƙasa ba in ji Allah da ba za mu yi ruwan ba yana daga cikin illolin zunubai wadda ya game kan tudu ya game kan ruwa mutane a cikin jirgin ruwa suna zunubi a cikin jirgin sama suna zunubi a motocinsu suna zunubi a kan titi suna zunubi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce babu shakka yanzu kan fasadi ya bayyana kan tudu da kuma ruwa saboda abin da mutane suke aikatawa da hannayensu ni kuma ubangiji ne ce ina ɗanɗana musu bala'in musifa ko cewa za su tuba Abu ma takaici irin wannan al'ummar in Allah ya kawo musifar ya ɗanɗana sai ka ga a cikinta ne kuma wasu sun buɗe wani sabon zalunci na daban har yanzu madadin a tuba sai kuma a sake buɗe wata ƙofa wato musifa kan musifa zunubi kan zunubi illa kan illa kenan yana daga cikin illolin zunubai cewa shi zunubi idan yi yawa zai gadar ma al'ummar da take aikata zunubin kaskanci yau kuma kaskanci ya samu al'ummar nan wake da magana a ji wake da girma shugaban kasa bai da girma gwamna bai da girma sarki bai da girma limamin kama da yake jan kasalla sallah bai da girma don kowa ba wanda ya wuce a zage shi a kasar nan wa yake da girma zunubanmu sun jawo kowa ya zama to kaskancacce yana daga cikin illar zunubi idan ya yawa ba mai girma ba wanda yake da mutunci kowa za a iya kaskantar da shi idan zunubai suka yawa a cikin al'umma yana sa hankula su dubulbulce kowa sai ya kasa gane mafita sai dai a yi ta hayaniya idan zunubi ya yawa a cikin al'umma yana gadar da kaskanci da takaici da bakin ciki sannan yana sa gabbai su zamanto ba su da karfi yanzu dukkan mun idan ka tara mu kowa in an ce ya taka daga nan zuwa waccan makarantar da kafa sai ya yi ma kuka saboda zunubi duk ya rauna da gaba mu malamai suka ce duk inda zunubi ya yawa hatta gabbai mutane ba su da karfi ba su da ƙarfin motsi zunubi idan yi yawa yana shafe hasken basirar zukata sai mutane su zamanto ba su da basira ko ka koyar da ilimi ba za a gane ba mafi girman illa daga cikin illolin zunubai shine yi tasiri akan zuciya ya makantar da ita ta kasa gane kofar tuba zuwa ga ubangijinta Mamu hassan yana cewa zunubi kan zunubi zunubi kan zunubi sannan kuma babu tuba yau ka yi gobe ka yi kuma babu tuba har sai ya mamaye zuciyarka sai zuciyarka ta mutu idan zuciya ta mutu gaba ɗaya sai ta zamanto ba za ta iya amfanin mai ita ba don kawai iyakacin ta buga ne ta ba da jini a cikin jiki amma dukkan ayyukan alheri ba za ta iya sa shi yayi ba wannan yasa za ka ga cewa hatta ibada zunubi ya hana mutane su aikata shi yasa wani mai magana yake cewa na ga zunubai suna kashe zuciya kuma na ga zunubi hakika yana gadar da kaskanci duk wanda ya dawwama akan aikata zunubai to zai samu kaskanci barin zunubi shine rayuwar zukata kuma mafi alheri ga kowane ɗaya daga cikinmu shine ya saba masa zuciyarsa ya dawo ya bi Allah mafi kyakkyawar magana ita ce faɗin Allah da ya ce shin kam ba mu shiryar da ku ba ne bai isa ya shiryar da ku ba ku ga waɗanda kuka gaje wannan ƙasa bayan mutanen ta da sun tafi inda ba mun ga dama in ji Allah za mu sabar muku da zunubai mun rufe zukatanku su zamanto ba kwa ji kuma ba kwa fahimta kuma ba kwa basira abdullahi ibn abbas yana cewa allah ya da shi mummunan aiki yana da illar bakanta zuciya da kuma fiska sannan yana jawo dufin kabari bayan, ka mutu sannan kuma yana jawo raunin jikinka sannan yana sa arzikinka ya tauye sannan kuma yana sa ka zamanto abin ƙi a zukatan dukkan mutane ko dukkan halitta suleiman tabimi yake cewa lallai mutum zai aikata aikin zunubi sai ya wayi gari kaskanci ya lullube shi sai ya rinka tambaya daga ina shine daidai da faɗin Allah da yake cewa kowace ma musifa ta same ku za ku ce daga ina Allah ya ce daga kanku ne yana daga cikin haɗuran zunubai cewa yana raunanar da haddar ilimi wannan yasa ma'abota ilimi ko masu neman ilimi ko 'yan makaranta da sauransu saboda zunubai ƙarfin haddarsu kullum take ja baya ba za su iya haddacewa ba ba za su iya gane ilimi ba kai ma hasali ma idan kana da haddar wani abu na ilimi sai ka aikata zunubi to zunubin zai tafiyar da wannan haddar ba wai ma tukunna ka samu wata haddar ba wadda kake da ita ma zai lalata ta sannan kuma ana haramtawa ma'abocin zunubi gane ilimi na haka shi yasa al'umma ta zamanto makafuwa idanuntu makafai sannan zukatunsu sun zamanto makantattu ku ji tsoron Allah kada ku rinka aikata aikin zunubi ku ji tsoron Allah ku daina ganin zunubi abu ne mai sauki matsala ce mai girma Aisha Allah yadda da ita matar manzon Allah tana cewa ku karantar da zunubi a cikin harkar rayuwarku babu wani abu mafi alheri kamar ka gamu da Allah ba ka da zunubi ko kuma kana da zunubin ɗan kaɗan Bilal bin Sa'ad yake cewa ka daina kallon karancin zunubin da kake aikatawa ka kalli girman wa kake saba ma ne Allah tabaraka wa ta'ala bashar yake faɗin cewa da za ka mutane za su yi tunani cikin girman allah suna ganin allah yana da girma da ba su saba masa ba a ra'ayin bashar yana ganin dukkan mai saba ma allah da gangan to baya ganin mutuncin allah kuma baya ganin girman allah wahai bin warda yake cewa ka ji tsoron allah kada shi allah ya zamanto shi ne mafi sauƙin abun gani a idanunka ma'ana ka ga ɗan sanda baka yi zunubi ba amma in ya kau sai ka saba ma allah kaga kenan allah ya zama shi ne mafi sauƙin gani ya zamanto mafi kaskantuwa a idanunka domin har ma matsayin ɗan sanda ya fi matsayin ubangiji a gurinka don dan sanda in yana tsaye baka iya sabo amma kuma in baya nan zaka saba ma Allah to da Allah da dan sanda wa ya fi girma a idanunka wahab yake cewa ka ji tsoron ka da Allah ya zamanto haka a cikin zuciyarka ka sani ya kai bawan Allah ko ya ku bayin Allah zunubi bashi ne wanda duk ya aikata shi labudda sai ya biya abu darda yake cewa zunubi a shi bin allah baya lalacewa duk inda ka yi shi sannan zunubi allah baya manta shi idan kai masa sai ya maka sakamako a kai in kana son ba haka ba to lalle shine ka tuba ma allah fadilubini iya iyad yake cewa ban taba aikata wani aikin zunubi ba face sai na samu wannan abun ko a cikin abun hawana ko a cikin motata sai allah ya nuna min wani illa ko kuma a cikin ɗabi'ar matata ɗaya daga cikin masu ibada ya kalli wani yaro yana kallon wata mata yana kallon gabanta duk inda suke motsawa yana binta da kallo sai ya ce masa wallahi nan da shekara arba'in sai Allah ya tuntube ka akan wannan laifin kuma ya ba da labari da yake Allah yana ƙaunar shi sai ya zo masa cikin mafarki yake gaya masa yake cewa bayan shekara arba'in ko dai ka tuba ko kuma za mu kama ka da wannan laifi mutum nawa ne suka aikata aikin zunubi suke gaba ai komai ba sai a ƙarshen rayuwarsu Allah yake ɗauko illar zunubin ya ɗora musu ibnu sirin yake faɗi cewa lokacin da ya bashi ya baibaye shi ya rasa yadda zai yi bakin ciki ya baibaye shi ta ko'ina sai yana cewa wallahi na san haka zai faru da ni da irin wannan bakin cikin domin na aikata wani zunubi nan baya shekara arba'in na haka allah zai tuntube ni ɗaya daga cikin magabata yana cewa na kasa ko na manta haddace alkur'ani da na yi tilawa ta ta alkur'ani ta zube saboda wasu zunubai da na aikata nan baya shekara arba'in yana daga cikin cututtukan zunubi ya ku bayin allah wanda duk aikata aikin zunubi sai allah ya nauya yadda gabansa ya zamanto mai kasala baya son bauta ma allah sallar da za a yi ta cikin minti goma sai ya ga cewa ta fi minti talatin ya ta damuwa a ciki saboda sallah amma zai tsaya aikin zunubi ya wuni cikin rana yana zunubi kamar yadda wani mutum ya kawo kara zuwa ga Hassan yake cewa ya aba Hassan ya aba Sa'id ya ce ina kwana ba lafiya ta kalau jikina ba ciwo ba komai sannan ina da kwaɗayin in tashi ne sallar dare har ma na yi alwala ya ce amma wallahi ba na iya yin sallar ko yake faruwa hasanu yake cewa zunubinka ne yake bai kai hana ka yin sallar nafilar da daddare da yawa kuma akwai mutanen da suke samun kansu irin wannan mutum ya tashi cikin dare ba zai iya sallah ba kuma ba zai iya istighfari ba kuma ba zai iya bacci ba kuma ba zai yi nafila ba yana nan kuma zaune yana nan kuma a kwance sai damuwa zunubinka ne yayi yawa ya dabaibaye kai mai da kai haka imamu hassan ya ci gaba da cewa mutum yana aikata aikin zunubi sai allah ya haramta masa tsayuwar dare ya haramta masa jin daɗin ibada sufiyanu suri yake cewa an haramta mun tsayuwar dare saboda wasu zunubai da na aikata wata biyar sashin magabata suna cewa da yawa wanda zai ci loma ɗaya ta haram amma wallahi sai ta hana shi tashin dare ta hana shi kuma ya tashi addu'a da daddare da yawa wanda zai yi kallo kallo na kiftawa na sha'awa ga wata wanda yake haramun ɗinsa sai a haramta masa karanta sura akwai wanda zai shekara wallahi bai buɗe alkur'ani ba don ya karanta zunubinsa ne akwai wanda baya iya zama ya istighfari kai wannan sallar da ake akwai wanda in an ja doguwar sura sai yayi guna guni kuma hada shi da Allah ake ba shi da inda zai je gamu da Allah kamar wannan gurin amma duk da haka yana surutu saboda yawan zunubi Sulaimanu Darani yake cewa sallar jam'i ba za ta tsere maka ba ya zamanto baka same ta ba babu wani dalili illa zunubanka ne suka jawo maka saboda haka ya kai mumini mai hankali ya kai bawa wanda yake mai hankali ka yi ƙoƙari wajen nisantar aikata aikin zunubi ka yi ƙoƙari ka tuba zuwa ga allah Ta baraka wa ta'ala domin bala'in zunubi musifarsa ta wuce inda duk kake tsammani kuma ya ku jama'a kamar yadda zunubai da ayyukan saɓo suka zamanto suna shafe albarkar rayuwar ɗan adam kuma su shafe albarkar arzikinsa su shafe albarkar iliminsa to kamar hakan kuma tsayuwa da tsoron Allah da bin Allah shi kuma yake jawo albarka akan bayi albarka yake jawowa akan garuruwa Qur'ani, Allah yana cewa da mutanen alkariya za su yi imani su ji tsoron Allah da zan buɗe musu albarkoki daga cikin sammai da ƙasai sa'an nan kuma sai dai in ji ubangiji ya ce sun ƙaryata don haka na kama su da mummunan abubuwan da suka zamanto sun aikata ƙur'ani yana cewa da za ku daidaita ku tsaya ɗodar akan hanyar Allah da zan shayar da ko ruwa mai albarka imamu hassan yake cewa ai ma'anansa da za ku tsaya akan da'a ma Allah ku tsaya akan abin da Allah ya umurce ku da shi da wallahi Allah ya yawaita muku kuɗi da ya yawaita muku zaman lafiya da kuma ya yawaita muku kwanciyar hankali sa'an nan sai ya ci gaba da cewa ya ce na rantse muku da Allah wato sahabban annabi haka suka kasance suka zamanto masu ji suka zamanto masu da'a don haka sai Allah ya buɗe musu taskar kisra da kuma kaisara annabi nuhu alaihi salam yana gaya wa mutanensa yana cewa na ce ku nemi gafarar Allah ta tabaraka wa ta'ala ubangijinku domin ya kasance mai yawan gafara kuma zai aiko muku da ruwa daga sama mai daɗin sha zai ƙara muku kuɗi sannan zai ƙara muku 'ya'ya sannan zai sa gonakanku su zamanto masu albarka sannan ƙoramu da fadamu za su zamanto ba masu kafewa ba dan abbas allah ya da shi yake cewa kyakkyawan aiki haske ne a fiskar dan adam sannan kuma haske ne a cikin zuciyarsa sannan yalwata ce a cikin arzikinsa sannan soyayya ce a zukatan mutane ku ji tsoron allah ya ku bayan allah ku tuba zuwa ga allah annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga allah ku nemi gafararsa domin ni ina tuba a cikin wuni sau ɗari ko sau saba'in Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa cikin Alƙur'ani, yana cewa ku tuba izuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ko masu imani za ku samu rabo yana kan kowane bawa mumini ya yi riko da sabuba na samun gafara a wajen ubangiji mafificiyar hanya wadda tafi kowace bayyanuwa wajen samun gafarar ubangiji ita ce tuba ta tsakani da Allah tare da istighfari da kuma furuci da zunubinka da yin nadama akan abin da ka aikata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani bawa da zai aikata zunubi sannan ya yi alwala ya kyautata wannan alwalar sannan ya tashi sannan kuma ya yi sallah raka'a guda biyu ya nemi Allah gafara ga wannan zunubin da ya aikata face Allah ya gafarta masa wannan zunubin ya zo a wani hadisi na daban wanda abu Huraira ya ruwaito yana cewa mutumin da zai aikata zunubi sannan ya ce ya Allah na aikata aikin zunubi ko na aikata mummunan aiki ka gafarta mun sai Allah maɗaukaki ya amsa masa da cewa bawa na ya aikata aikin zunubi ya san kuma yana da Allah mai gafara ya dawo gare shi hakika na gafarta ma bawa na in ji shi Allah tabaraka wa ta'ala manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ke Aisha in har kin aikata allamama ƙananan zunubai tuba ga Allah ki koma ga Allah ki nemi gafararsa domin babu wani bawa da zai aikata zunubi sannan ya nemi gafara a gurin Allah sai Allah din ya gafarta masa ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam Allah fa sallu ala al-habib al-mustafa kama amarakum fi muhkam tanzil inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اهدنا واهد شباب الإسلام والمسلمين وخذ بناسيتهم إلى الخير والصلاح والرشاد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم